Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar talata kwanan watan 24 cikin watan Mayu shekarar 2022 hatimai bakwai kashi na shida hatimai bakwai kashi na shida inda aka ba mu karatu yana daga wayin yahaya sura shida aya sha biyu zuwa sha bakwai wayin yahaya sura shida aya sha biyu zuwa sha bakwai da ya bambare hatimi na shida na duba sai kuwa aka yi wata babbar rawar kasa rana ta koma baka kamar godo na gashi gudan wata ya zama kamar jini taurari kuma suka fada a kasa kamar yadda ɓaure yake zubar da ɗanyen 'ya'yansa in kasanceciyar iska ta kaɗa shi sararin sama ya zama sararin sama ya ɗare ya naɗe a kamar tabirma sai aka kawar da kowane dutse da kowane tsibiri daga mazauninsa sai sarakunan duniya da manyan mutane da sarakunan yaƙi da ma'azurta da karfafa da kuma kowane bawa da ɗa suka ɓuya a kogune da kuma a cikin duwatsu suna cewa duwatsun ku faɗo a kanmu ku ɓoye mu daga duk wanda yake zaune a kan kursiyan da kuma fushin ɗan ragon nan, don babbar ranar fushin ta zo, wa kuwa zai iya dure ta bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin. Haɗa cewa na daga Matiyu Sura 24 aya 29, Matiyu Sura 24 aya 29. Bayan tsabar wahalan nan, nan da nan sai a duhun ta rana wata kuma ba zai yi haske ba taurari kuma za su faɗo daga sararin sama za a kuma girgiza manyan abubuwa da suke sararin sama Maci Sura 24 29 Maci Sura 24 29 bayan tsabar wahalan nan nan da nan sai a duhun ta rana wata kuma ba zai yi haske ba taurari kuma za su faɗo daga sararin sama za a kuma girgiza manyan abubuwa da suke sararin sama bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin hatimai bakwai kashi na shida hatimai bakwai kashi na shida kaunateton ubangiji yayin da aka buɗe hatimi na shida ƙasa za ta girgiza littafin mai sarki ya ce an yi wata babbar gizar kasa kuma rana ta yi baki kamar sumoki ko algarara na gashi a wannan ranan kenan kaunataccen ubangiji littafin mai sarki ya ce wata zai zama kamar jini kuma taurarin sama za su faɗi zuwa cikin duniya sama za ta naɗe kamar shafi na littafi, girgizar kasar kuma za ta kawar da duwatsu da tsibiri daga inda suke. Kaunataccen Ubangiji, annabawa da yawa na da har da ma Yesu kristi sun yi anabci game da wannan ranan Kaunataccen Ubangiji za mu ga wayannan anabci na tunda daga Joel da ishaya da zafaniya da kuma inda muka samu hada cewa na yanzu wato maciyu kenan a cikin ishaya sura talatin da hudu aya hudu ishaya sura talatin da hudu aya hudu ya ce dukan rundunan sama za su narke samai kuma za a naɗa su kamar littafi dukan su za su faɗi kamar yadda ganye ke faɗowa daga kurungar inabi. kamar ɓaure daga itacen ɓaure. Haka kuma Zafaniya Sura ɗaya aya sha hudu, Zafaniya Sura ɗaya aya sha hudu ta ce, babban ranar Ubangiji za ta gabbato, tana gabbatowa, tana kuma gaugautawa kware, muriyar ranar Ubangiji. Jarumai za su yi kuka mai tsanani a can. A ƙarshe kuma sai inda muka samu har da cewa Matthew Sura 24 a 29. Matthew Sura 24 a 29 ya ce bayan tsabar wahalar nan, nan da nan sai a duhun ta rana wata kuma ba zai haske ba, taurari kuma za su faɗo daga sararin sama, za a kuma girgiza manyan abubuwa da suke sararin sama. Kaunatattun Ubangiji, mun ga cewa tun da jimawa an yi annabci game da wannan ranan bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin kaunataccen ubangiji abinda yohana ya gani salin da ya ce da taurare ke faɗowa duniya zai iya kasance ɗaya daga cikin abubuwa biyu wato kaunataccen ubangiji ishi haya ya ga abubuwa kamar taurari ne suke faɗowa cikin duniya to Malaman littafi mai sarki da yawa sun ce yana iya zama yaƙe-yaƙe ne na makamin masu linzami waɗanda wasu manyan kasashe ke shiryawa. Wato idan an ce makamai masu linzami ana magana kamar su missiles kenan. Air to air missiles, surface to air missiles, missile daban-daban su ne makamai masu linzami. yanki da suke da suka ci za a yi kenan wato yakin da suka ce za a yi kenan da makamai masu linzami lokacin da makamai masu linzami suna fadowa zai zama kamar taurarai ne suke fadowa daga sama wato kaunaceccen ubangiji idan muka taɓa gani inda ake harba makaman linzami kamar idan muka duba tsakanin a Isra'ila da Filistiyawa so da yawa akan iya harba su kaji ji har ma har harba kusan dubu a cikin kwana guda to za mu ga cewa yana yi kaman tauraro, tauraro, uh, tauraro masu harbawa kaunataccen Ubangiji, watakila yaya ya ga taurari na gaske ne suna faɗowa a duniya, wato mun san cewa tunani guda biyu ne na ɗaya ana ga kaman makaman linzami da muke da su yanzu su ne abin da ya yaya ya gani wata ɓangaren kuma tana cewa a'a mai yiwuwa yaya ya ga ainihin taurare ne suke faɗowa idan aka yi bincike za a ga cewa a bayan mun sami lokutai inda taurari suka faɗo daga sararin samaniya zuwa kasa. Lokacin da taurarin ke faɗowa, yawanci suna ƙonewa yayin da suke faɗowa kuma suna ƙonewa kafin ma su iso cikin duniya. Wayansu manyan taurarin nan masu harkowa, masu girma kuma masu hatsari ne, sun sha faɗowa cikin duniya a lokatai da suka gabata. kaunataccen ubangiji abin bayani a nan shine ko da yake taurarin nan suna fadowa suna konewa su watse kafin ma su iso cikin duniya amma jifa jifa a can baya an samu shaidar cewa irin wannan taurarin wa'yansu suna ki kama wuta wa'yansu suna ki cinyewa har ma su faɗo cikin duniya a gansu zahir bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin kaunataccen ubangiji yanzu ko makamai masu linzami ne ko kuma zahir tauraron tsararin samaniya ne suke faɗowa kasa za su yi za su yi yawa ta yadda duk wanda yake kallon sama zai ga tsararin sama kamar tana naɗewa ne. a lokacin kuma za a yi gargarimin girgizan kasa da zai kawas da tsannuka da tsibirai daga tushinsu bisa duniya. Bari kada a kasance a duniya a wannan lokacin da wa'yannan bala'o'in za su faru a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, idan muka duba wayin Yahaya Sura shida aya sha zuwa sha bakwai inda muka samo karatu wayin Yahaya Sura shida daga sha biyar zuwa sha bakwai za mu ga cewa manyan mutane har da sarakuna za su gudu su ɓuya a cikin rami da koguna. Babu bambanci tsakanin tsarki da bawa a wannan rana. Littafi mai sarki ya ce sarakuna da manya da attajirai da shugabannin masana'antu da manyan mutane da kuma bayi za su gudu su ɓoya a cikin rami da koguna. Bari Ubangiji Allah ya raba mu da wannan bala'i mu zama muna cikin masu fyaucewa a cikin sunan Yesu Kristi, Amin. Kaunataccen Ubangiji, wannan yana gaya mana kai tsaye cewa matsayin da muke nema a yanzu ba zai yi mana wani amfani ba. a wannan ranar. Haka kuma a ƙarshe duk wani lakabi da muke neman sa a yanzu wato ana cewa title a a farfesa dakta a a prophet annabi wane ne duk wannan ba zai amfana ba a wannan rana bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin kaunataccen ubangiji talakawa da masu arziki za su kone a hutar jahannama tare idan ba tuba ba za a ga uwar gida da ku yangarta wato ‘yar gidanta ko baiwarta za su kasance tare da juna suna konewa a wutar nama idan wa'yannan biyun ba su tuba ba, bari Ubangiji Allah ya ba da fahimta amin. Shugabannin kamfanoni da masu gadinsu wato masu buɗe musu kofa, za a ga su ma tare suna fama da fushin Allah cikin wutan jahannama idan ba su samu mulkin sama ba. Bari Ubangiji Allah ya raba kaunatattu da wannan a cikin sunan Yesu, Amin. Kaunatattun Ubangiji, masu faɗi suka ce kalma guda ta isa ga mai hikima. kalma guda ta isa ga mai hikima idan kunne ta ji to lalle jiki zai tsira bari ubangiji Allah ya bada alherin haka amin ta ubangiji darasi ta musamman da aka mai da hankalinmu a kanta ya ce mu manta da dukkan kayayyaki ko abubuwan wannan duniya kuma mu mai da hankalinmu domin mu yi nasarar zuwa mulkin sama darasi ta musamman mu manta da duk ayaki da abubuwa na wannan duniya kada su rinjaye mu amma mu mai da hankalinmu kan yin nasara mu zama cikin masu fyaucewa mu mori mulkin sama a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji karatun littafi mai sarki a cikin shekara muna cin gaba da ayuba sura shida har zuwa takwas karatun littafi mai sarki cikin shekara ayuba sura shida har zuwa takwas kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan rana bari ranan ya zama mai albarka mai alheri mai wadata sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fasara wassalam